malan kamar irin su Sheikh Jafar da ainihin Sheikh Albani akwai abubuwan da suka faɗa zai faru kuma abin bai faru a zamanin su ba daga baya kuma mu 'yan baya sai muka ga abin ya faru yace shin malam za a iya irga wannan daga cikin karamomi ko zai iya maka wani lissafi na shekara goma ko ashirin nan gaba wasu abubuwa da za su faru wannan ba za a ce karama ba ne ina nufin tsoron dan boko wanda shi ba addini ne da ne shi ba wanda wasu sa ne ko ya faru ko kai amma idan wasu abubuwa ne wanda ba su dalilai na zahiri sai mutum ya faɗe su saboda wani ilhama da Allah ta'ala ya masa kuma abin ya zo ya faru in dai mu ne ba za a ɗauke shi karama ne kamar shek jafar ɗin da da shek albani abubuwan da suka faɗa wanda hangen nesan su ne sa aka suka suka gano shi ba wasu dalilai ne suka tsaya na zahiri ba za a iya ɗaukansa karama amma wanda